يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء رانر a wannan yammaci na ranar 28 ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 443 wadda ta yi daidai da 29 ga watan 4 shekara ta 2022 ta miladiya za mu yi majalisi na 28 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwanmu na musulmi baki daya eh, yau za mu yi majalisi na karshe a cikin tafsirinmu na alkur'ani a ramadan din wannan shekarar insha allah za mu tashi aya ta 60 a cikin suratul ankabut na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يرزق من قلبا يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء Allah ya ce wa kayin min dabba da yawa dabba la tahmilu rizkaha ba ta dauke da arzikinta Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah shine yake azurta ta kuma shine yake azurta ku wa huwa samiul alim ne mai ji kuma shine ne masani wato wannan yayin da Allah ya ce ah, kullu nafsin za'iqatul maut do kowace rai zai ɗanɗana mutuwa saboda kiran saboda faɗin da Allah maɗaukacin sarki ya yi cewa ƙasa ta mai yalwa ce ku bauta mun nini kaɗai to kar ka ɗauka idan ka tsaya da bautar Allah har ka bar ƙasar da kake mutuwa za ta zo to sai Allah ya ce to ai kowane rai ma zai mutu saboda haka kada ba wato kada ku ji tsoron mutuwa abinda yake za ku ji tsoronsa shine haduwa da Allah tunda ya ce ilai na turja'un domin mutuwa kan kowa ta yayi ta abin jin wato yaya za ka haɗu da Allah da shi to sai kuma ko da zuciya zai kawo mata cewar to in ba ba tsoron mutuwa ba idan mutum ya bar garinsa ya tafi wani waje in ya hijira to yaya ne zai faru da sha'anin arziki talauci ba zai iya zuwa masa ba rashi ba zai iya zuwa masa ba yankewar arziki yankewar hanyar sana'a ba za ta iya zuwa masa ba to sai Allah madaukakin sarki sannan kuma gashi <clears throat> na'am sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha dabba da yawa ba ta dauke da arzikinta abin da yasa aka ce da yawa saboda akwai dabbobi kamar irin dabbobin ayari na qawafil idan mutane suka yi ayari za su yi tafiya kamar lokacin da ake tafiya akan raƙuma zuwa aikin hajji sai an yi kamar yadda ake guzurin kamar yadda ake guzurin nakiya da guzurin alkaki da guzurin wannan kilishi eh, abin da da yake dadewa na abin da za a ci to haka ake guzurin abincin da raƙuma za su ci saboda haka raƙumin tare da arzikinsa ake tare da abincinsa ake tafiya da shi to wannan kaɗan ne amma da yawa dabbobi haka dabba za ta tafi ba za a ɗaukan mata a ce to ga abincinta ba ko da ta je ba abin da za ta samu haka za a kyale ta Allah ne zai azurta ta Allah ne yake azurta ta da yawa dabbobi haka suke kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dogara ga Allah yake ce masa habbai da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro gare shi Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntsu zai fita daga daga shekarsa cikinsa ba komai amma ya dawo da yamma zuwa shekarsa ciki a cike ba kuma wani waje yake zuwa ba wani ofis ko wani kanti ko wata kasuwa ko wani wajen kodago haka yake fita a kofar Allah Allah ya ce da shi ya dawo da shi to da yawa haka dabbobi da dama haka Allah madaukakin sarki bai sa su suke dauke da arzikin su ba saboda haka alhamlu anan ana nufin wato mutum ya dauki arzikin nasa ya rike shi ya zamanto shine zai rinka rayuwa a kansa to wannan da yawa dabba ba su suke ɗaunar ba Allah shi ne yake azurta su Da kuma ai <clears throat> wannan ya nuna cewar da Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun al'amilin din nan wanda Allah ya ce madalla da ladan su wato wanda za a ba su benaye a cikin aljanna to Allah maɗaukakin sarki ya ce su ne waɗanda suka yi haƙuri kuma suke dogaro ga ubangijinsu to daga cikin dogaransu ga ubangijinsu shine su aminta da shi wajen sha'anin arziki to kuma me zai ba su wannan aminci wato ingantaccen sani sanin cewar dabba ma dabba Allah madaukakin sarki shike shine mai azurta ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hud wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wata dabba da take tafiya a bayan kasa face arzikinta yana kan Allah Allah ne yake azurta ta to nan kuma sai ce Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake azurta wannan dabbar da kuma ku da kuma kuma Allah ne yake azurta ku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika Jibril ya hura a cikin zuciyarsa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ahsinu fi talab babu wani rai da zai mutu sai ya cika ajalinsa kwanakinsa da Allah ya rubuta masa sai ya cika shi kuma sai ya cika arzikinsa abinda Allah ya rubuta cewa arzikinsa ne zai ci sai ya cika shi tab sannan zai bar duniya saboda haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema wato ku kyautata wajen nema ku sani cewar rabonku ba zai tafi ba kuma abinda Allah bai kaddara muku ba za ku samu ba to wannan sanin shine shine mujibin shine yake abinda yake wajabta tawakkali kuma shine zai sa ko da wato ana shaidan zai yi ma wasu zai yi ma mutum wasu wasi akan hijira idan ya tashi yin hijira cewa ya za a kai hijira ka bar sana'arka ka bar kasuwancinka ka bar inda aka san ka ka bar inda za a hada za a hada maka jari a ce za a yi mu'amala da kai ka je inda ba wanda ya san ka hanyar arzikin ka ta yanke ko da wannan abin ya zo to sai ka sai ka ce to ai ta dogara ga Allah gashi Allah ya ce wa ka ayyin min dabba to sannan kuma Allah ya kara ayat da cewa wa huwa samiul alim shine mai ji wato shine mai jin dukkan zantuntukan da kuke yi wanda daga cikin zantuntukan. addu'a ku idan kuka roƙe shi akan ya azurta ku to shine yake ji kuma shine zai azurta ku din alim kuma shine masani da halin da kuke ciki tunda yana sanar da halin da kuke ciki zai koro muku arzikin ku har zuwa gare ku kana mutum zai ta gani irin waɗannan wato abubuwa na ban mamaki na yadda Allah maɗaukacin sarki yake koro arziki ga bayinka a cikin rayuwarka za ka rinka gani a cikin mu'amalarka za ka rinka gani a kanka da a kan halittun Allah yadda Allah maɗaukakin sarki yake koro arziki zuwa a gare su to sai dai yawa yawa ba a izina da wannan ba a lura da wannan ba a kula da wannan saboda gafala ta yi sai tsara wato ta lullube tunaninmu da kuma wato sharholiya da shagaltuwa da abubuwa inda suke ba su ne ba yaushe mutum zai tsaya ya lura da irin waɗannan ayoyi da zai gani yayin da ya zamanto kullum hankalin sa yana cikin abin da ake turowa a cikin waya yaushe zai samu dama ma wanda yake zai yi tunani ba za zai yi tunanin ba saboda haka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyi suna wucewa a sama da ƙasa suna wucewa da su amma suna bujurewa a gare su to da yawa irin waɗannan ayoyi idan mutum ya gani yayi la'akari yayi izina da su wato suna da tasiri babba a wajen sanya masa aminci da Allah wanda yake shine asasin dogaro ga Allah to sannan Allah ta'ala yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard kuma eh, idan ka tambaye su in ka tambaye su wallahi Allah ya karfafa wannan da rantsuwa wallahi idan ka tambaye in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa kuma ya hore rana da wata la yaqulunna Allah to wallahi za su ce maka Allah ne ai babu wanda yake da ikon inkarin wannan fa anna yufakun to ta yaya ake kautar da su daga gaskiya ta yaya ake kautar da su daga tauhidin Allah da kuma ikonsa bayan da kuma ikonsa akan akan azurtawa da kuma wato ikonsa akan yin abin da sun san cewa babu mai ikon yin sa in ba shi ba to ta yaya ake kautar da su daga tauhidi suke shiga cikin shirka wannan shi ma an fita an kawo ayat wato an shigar da dalilin tauhidin rububiya kaɗe ta Allah a cikin abubuwan da yake yi wajen wato a nuna shi ne ya cancanci bauta shi shi kaɗai kuma shi ne ya cancanci a dogara a gare shi domin dogaro ga Allah yana daga cikin bauta dogaro ga Allah yana daga cikin bauta ma Allah to idan ka aminta da Allah ka dogara gare shi wannan shi ne zai sanya ka ba za ka a camfi ba zai tasiri a kanka ba bokanci ba zai tasiri a kanka ba sihiri ba zai tasiri a kanka ba babu wani wanda zai zo ya ce shi ne zai baka sa'a babu wani wanda zai zo ya ce shi ne dalilin samun nasararka babu wani wanda zai zo ya ce ka yi abin da in ka yi kamar yankan wuka ne cewa dole ka samu abu ka cewar allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai yake yin abubuwan da suka cancanci a dogara a gare shi halitta kun ga wannan siffar halitta ce wato in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa wannan babu dukkan masu bautar gumaka ba wanda ya ce wani daga cikin gumakansu shine ya halicci sama da ƙasa ba sa zade su ce akwai mai akwai akwai gunkin kawo ruwa akwai gunkin sa haihuwa akwai gunkin sa a a ɗauki ciki akwai gunkin ba da sa'a in za a yi tafiya eh, irin waɗannan amma in za ka tambaye su kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wannan ayar wallahi in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa kuma ya hore rana da wata za su ce maka Allah ne horewar rana da wata wannan ishara ne ga aikin da an san cewa babu wanda yake yin sa in ba Allah ba babu wanda yake da iko akan rana da fitowarta da faduwarta da garjinta da kuma sanyinta in lokacin sanyin nata ne haka zalika wata ba wanda yake da iko akan tafiyarsa da haskensa da kuma sa idan zai yi zazzabin babu wanda yake da wannan ikon in ba Allah ba to a girman waɗannan halittu girman rana da girman wata a ga cewar Allah ya hore su me ma'anar horewa horewa shine an tilasta su su bi tsari wanda Allah ne ya tsara musu an sa su dole su bi wannan tsari ba za su iya canza shi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce kullum fi falakin yasbahu kowanne yana linkaya yana iyo akan falakinsa ba su da ikon su kauce wannan ya nuna kan cewa su kansu da rana da watan suna da ubangiji suna da wanda ya sa su akan wannan yau inda kamar a ce su ne suke cin kashin kansu suke yin abin da suka ga dama wataran sai rana ta ce ba za ta fito ba wataran sai wata ya ce shi kuma ba ta inda yake juya ba ta nan zai juya ba za su iya canzawa amma kasancewar an sanya su akan wannan tsarin ka san hore su akai to wanda yake da ikon ya hore su din nan in ka tambaye su in ka tambayi mutane wanda daga cikin nan har da mushrikai da mushrikai da muminai gabaki daya duk wanda ka tambaya zai ce Allah ne yake da wannan ikon domin babu wani wanda yake da wannan ikon in ba shi ba waɗanda suke ganin sun waye akan ilimi to su ne za su ce maka ai kawai haka suke wanda yake kuma wannan ba an saba ce sai ai kawai haka suke naturally haka suke wai naturally to me naturally din waye ya mayar da su naturally haka din dole akwai abin da ya mayar da su haka to wannan shine jawabi ingantacce to sannan sai Allah yayi wannan tambayar yace fa anna yufakun to in ku an san wannan ta yaya suke kaucewa ga barin bautar Allah domin wannan abin da yake nunawa shine cewar Allah madaukakin sarki yayi wannan halittar da manufa domin duk abin da kan cewa an sanya shi a kan tsari wato da gaskiya aka halicce shi ba an halicce shi ba ne domin ba shi da wata fa'ida ba shi da wani aiki da aka sanya shi dole sai yayi to tunda ku an sanya shi akan wani aiki an tabbatar da shi akan gaskiya to akwai manufa akwai manufa akan wannan to manufar shi ne Allah ya gaya mana a harshen annabawa to sannan Allah ta'ala ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir min ibadihi wa yaqdiru lahu Allah shi ne yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ya la kuma yake ƙuntatawa dominsa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai wato Allah yana sha'anin arziki shi ma wannan na hannun Allah yake kamar yadda halitta take a hannun Allah to azurtawa ma a hannun Allah take ne yake shimfida arziki ga wanda ya so ma'ana shimfida arziki ya yalwata shi ya yalwata ma wanda ya so kuma ba ka da ikon ka canza wannan za ka ga mutum ya fito a cikin gidan wadata gidan masu dukiya gidan masu kuɗi amma shi Allah bai sa masa zai yi kuɗin ba shi Allah bai yalwata masa ba za ga ya fito a gidan da ake talauci amma shi Allah ya yalwata masa saboda haka ba wai irin asalin da ka fito daga gare shi ne shi shine zai sa ka sami yalwa arziki Allah ne Allah shi ne yake yalwata arziki ga wanda ya so to wannan abu ne wanda yake kana ganin sa duk mai lura duk mai basira in ya duba wannan zai ga irin waɗannan ayoyi to yana yin haka ne kuma da domin jarabawa ba yana yin haka ba ne wato domin cewar wanda ya bama ya cancanci a bashi ko kuma yana so ya nuna girmansa da daraja ne a gare shi Allah ta'ala ya ce fa insanu insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman dan adam idan ubangijinsa ya yi masa jarabawa yayi masa jarabawa sai ya girmama shi ya wadata shi da arziki ya ni'imta shi da arziki sai ya ce ubangijina ya girmama ni ya mutunta ni ya darashta ni wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana idan kuma ya jarabce shi yayi masa jarabawa sai ya kuntata masa arzikinsa sai ce ubangiji na ya wulakanta ni Allah ya ce kalla wato ba haka bane shi wanda Allah ya shimfida masa arzikin ba wai Allah ya girmama shi bane da wannan shi wanda Allah ya kuntata masa ba wai Allah ya ba wai Allah ya wulakanta shi bane kowanne daga cikin su fa amma idza mabtalahu ya jarabawa ce in Allah ya baka wadata ya baka ne ya gani zaka gode kasancewa Allah yana da haƙƙi a dukiyarka in Allah ya sanya maka kunci a cikin arzikinka ya sanya ne ya gani za ka yi haƙuri za ka yi haƙuri ka tafi wajen wani ya yaye maka ya yalwata maka ba ko kuwa za ka yi gajen haƙuri za ka yi raki ka rinka kai ƙara Allah wajen bayanka sai ka ce su za su iya yi ma Allah wani abu domin ka je kana faɗa kana kana kai kukanka sai ka ce su ne za su share maka hawaye akan abin da Allah ne ya maka wani su to duk jarabawa ne to Allah ta'ala yayin da ya yalwata arziki ga mutum ya yalwata ne domin ya masa jarabawa wa yaqdiru la kuma ya ce yana ƙuntatawa lahu a gare shi wannan shine anan a nan wannan ayar da kuma a cikin suratu saba nan ne Allah ya ambaci ya ƙara lahu bayan wa yaqdir wal inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wato ya waya qadiru lahu da Allah ya faɗa ana amma kun ga a cikin suratul a cikin suratul qasas da muka karantawa wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula amanna Allah ba a ce waya yaqdiru lahu ba da yake a can ana maganar wato ana maganar mushrikai ne Allah yana kuntata arziki Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so daga bayinsa kuma Allah yana kuntatawa ga wanda ya so amma anan da yake ana magana ne akan muminai don a sanya su su aminta da Allah su dogara gare shi wajen yin hijira sai ce waya ka la kuma yana kuntatawa dominsa cewa idan Allah ya kuntata arziki ga bawansa wanda yake mumini to ya yi wannan ne don maslaharsa don maslaharsa wata daraja ce Allah maɗaukacin sarki yake so ya bashi wanda kuma ba zai kai ga wannan darajar ba sai da haƙuri da Allah zai sanya masa yayi a kan ƙuntata masa arziki sai Allah ya cilla shi zuwa wannan daraja kuma hanya ce da Allah matsaukacin sarki zai gina zuciyarsa yadda zai zamanto yayin da wadatar ta zo wadatar ba za ta sanya masa ɗagawa ba ba zai zamanto butulu ga Allah ba sai ya zamanto kamar halin wannan makaho wanda muka ambata hadisinsa daga cikin bani Isra'il cewa yayin da da yake cikin talauci Allah ya bashi gani kuma ya bashi wadata da mabukaci ya zo ya ce duk abin da za ka tambaye ni da sunan Allah ka ɗauka da haka nake bakaho ba na gani ba ni da komai Allah ya ba ni ido sannan ya ba ni wadata domin wanda ya san Allah a lokacin wanda ya san Allah wanda wato ya yi haƙuri da rashi ya san cewa daga Allah yake cewa yayin da wadata ta zo masa wannan halin nasa na cewa yana tare da Allah ba zai sanya shi ya barbu da Allah ba saboda haka takura arzikin da Allah ya ce wa yaqdir sai ce lahu domin sa saboda wannan zai sanya mu akwai abinda mutum baya samu akwai abinda mutum baya samu na gyaran zuciya sai da hakuri yake samun sa hakuri shine zai bashi shi to idan kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya bai sa masa rashin lafiya da zai bukaci ya haƙuri ɗin ba ya ba shi iyali ya ba shi abubuwa waɗanda za su sanya shi ya godiya ga Allah bai kawo masa abin da zai sanya shi ya haƙuri ba sai ta hanyar ya takura masa arziki cikin hikimar Allah sai Allah ya ƙuntata masa arziki sai ya haƙuri ta wannan akwai wanda an Allah maɗaukacin sarki ya yalwata masa shi bai san ma sai ce shi me zo roƙi Allah ne sai ga shi da wata bukata da zai roƙi Allah to wataƙila dai inda imani sai ce to bari ya ta yin rabbana rabbana ta alkur'ani kuma ya addu'a'ul ma'asurat amma sai ga babu wata bukata wai da zai tambaye Allah akwai wanda suke wannan akwai wanda ya taba gaya mai ce wani lokaci sai rasa ma me zai roƙi Allah eh saboda wadata saboda wadata kaga dan Najeriya dole ya girgiza kai saboda ya san ya san menene ma'anar nema wajen Allah to saboda haka ƙuntata arziki din zai ce lahu saboda nan ana magana ne akan muminai to sannan Allah ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne da dukkan komai wato ya san ya san wato mahallin da lokacin da za a yalwata arziki ya san mahalli da lokacin da za a kuntata shi kuma ya san wato ya san lokacin kowanne ya san lokacin kowanne kamar yanda daga cikin maganganun masu hikima suke faɗa suke cewa Allah ya san daga cikin bayinsa akwai wanda ba abin da zai kyautata sha'aninsa sai wadata saboda ka sai wadata shi akwai kuma wani wanda yake ya san ba abin da zai kyautata halinsa sai dai a kuntata mata sai ya kuntata mata to duk a cikin wannan duk a cikin wannan wato a mayar da sani ga Allah inna Allah bi kulli shay'in Ali Allah shine masani da komai to kuma wannan shine zai sa kai ka nema wajen Allah sai ka nema wajen Allah jalla wa ala kuma ba wanda yake son kuntatawa arziki ba wanda yake son kuntatawa kowa yana son yalwatawa eh, to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar neman yalwatawa mm, wata ran yace masahabbai ku tashi ne muku addu'a aka yace masahabbansa yace ku tashi ne muku addu'a mm, yace zan yabi ubangiji na kuma ne muku addu'a to kun san addu'ar da yayi din ta yalwa a cikin ta akwai yalwa arziki yace allahumma lakal hamd la qabida lima wala basita lima qabat wala muqarriba lima wala muba'ida lima addu'an nan dai mai tsawo da muna yawan muna yawan janta a cikin addu'o'in kunutun mu daga ci sai ce Allahumma bisut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika Allah ka shimfiɗa mana daga rahamarka da falalarka Allahumma alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa Allah ka shimfiɗa mana daga rahamarka da falalarka da arzikinka min Allahumma da albarkarka min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik Allah ka shimfuda mana daga albarkarka da rahamarka da falalarka da arzikinka hmm? yace fa kuma sai da yace ku tashi ne muku addu'a kun ga su kalce amma kun ga abin da aka nema kuma yana ya koya mana mu roki cewa Allahumma ij'al awsa'a rizqi inda kibari sinni wanki fa’i umri Allah ka sanya mafi yalwar arzikina lokacin girman shekaruna da yankewar arzikina da yankewar uh, wanke fayi umri da yankewar rayuwata ƙarshe wato lokacin da kai ritaya to lokacin ne za ka samu yalwar arziki wato ka Allah ya haɗa ka da gwamnoni masu cinye tuti ka Allah ya haɗa ka da hukumomi masu cinye tuti ba kuma ma kawai tuti ne zai zo ba waɗansu su zo shine ausa a rizki mafi yalwar arziki na ya zamanto lokacin ne wannan addu'ar ya kamata duk wanda duk wanda ya kai shekara 40 50 ya tsawai ya yawaita ta saboda daga 60 ta zo 65 lokacin ritaya to lokacin ne karshen shekaru wato a kibari sinni wanke tsayi umuri ya zo girman shekaru da yankewar rayuwa musamman kun gani yadda Allah maɗaukacin sarki ya buga misali Ya ce a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin lahu fiha min tajirimin ta min hal an har. lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu a du'afa fa asabaha i'sarun fi hinarun fahtaraqa dayan ku zai so a ce yana da gona lambu na dabino da inibi yana daga dukkan 'ya'yan itatuwa masu daɗi yana da su a cikin wannan ƙoramu suna na gudana a ƙarƙashin ta kuma ga shekaru sun zo wa asabahul kibar ya girma ya kai shekarun ɗan fansho wala hu zurriyatun du'afa amma yana da zurriya ƙananan yara raunana har yanzu yana biyan kuɗin makaranta har yanzu yana buƙatar ya rinka zuwa kai allurar yara yana buƙatar mataniti hmm. to sai kawai wannan gona ta ta zo ta kone gama wata baiwar Allah wani bawan Allah yana neman ta tace ni ba na son ƴaƴana ya zamanto daga kudin fansho ake biyan su kudin makaranta wato ba ta son tsoho to wanda yake a cikin wannan hali shine Allah ya buga wannan misalin wai zai so wannan ai za ka so yayin da girma ya zo maka kuma kana da rauna na karkashin kulawarka ya zamanto kan cewa wato kana da hanyar da dukiya take ta zuwa maka baka san ma ta inda take zuwa ba hmm. to wannan shine ma'anar addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana Allah ka sanya mafi girman mafi yalwa arzikina lokacin girman shekaruna da yankewar rayuwata kuma in yana alwala daga cikin addu'o'in da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yayin da yake yin alwala Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi Allah ka gafarta zunubina ka yalwata min a gidana kuma ka sanya min albarka a arziki na wannan na albarka ne a arziki ba ne yalwa ba wasu fi'ili din ne ta janyo hankali na eh, yalwatawar a cikin gida ne wanda yana daga cikin yalwatawa arziki yana daga cikin yalwatawa arziki na'am من نزل من السماء بِهِ Allah ya ce, Wala in sa’altahun kuma wallahi in ka tambaye su, wane ne yake sassaukar da ruwa daga sama, fa’ah ya bihi al’ar, ta rayar da ƙasa da wannan ruwan min ba a ji a bayan mutuwarta, la ya wallahi za su ce maka Allah ne, ƙulil hamdulillah, to ce ne dukkan yabo ya tabbata ga Allah. bal aktsaruhum la yaqilun amma mafi yawan su ba sa hankalta wato ba sa amfani da hankalinsu su lura su gano su gano ayoyin Allah to wannan shine wato sifofi kuma guda biyu da wannan ayat ta kunsa na rayarwa da matarwa da suke Allah yake banta da su wato da zaka tambaye su wane ne yake sassaukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa bayan mutuwarta wanda ya nuna kan cewar shine yake sanya ƙasa ɗin ta mutu domin idan Allah ya riƙe ruwa sai ka ƙasa ta zamanto ke ƙasarsa ga ta zamanto wato a ruwan ƙasa ka ganta buɗu-buɗu, buɗu kamar sahara a kan jirgin sama in kana tohowa a cikin irin watan february ɗin watan da ya wuce da kuma irin yanzu watan nan da muke ciki haka za ka gani ka ga babu wani kori a ƙasa to sannan daga Allah kuma ya saukar da ruwa sai ka ga nan da nan yanayin ƙasa ya canza ƙasa ta koma rayayya ta zama to kore shar waye yake yin wannan waye yake yin wannan ba wanda yake ba wata fa ba wata gwamnati fa da ta taba tuciya da take wannan babu wata majalisar ɗinkin duniya ko wani world health organization ko world climate organization ko dai wani abu wanda yake a kanta shi yake yin wannan shi yasa Allah yake cewa fanzur ila asari rahmatillah ku duba ku ga gurabun rahmar Allah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha ya Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta to wannan sun san ba wanda yake yin wannan sai Allah to sai Allah ya ce in dai suka faɗi cewa Allah ne to kai kuma ka ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah akan cewa hujja ta tabbata akan su da kuma kan cewar Allah ya tsare ka daga irin wannan batar na wato mushrikai ka gode ma Allah cewa kai ka dogara ga Allah wanda shine hakika shine tabbas baka je ka baka je ka damfara da wani ba wanda ba shi da ikon komai wanda baya ikon matarwa ba shi da ikon rayarwa waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata ayoyin nan guda uku da suka wuce suna daga cikin kususiyar Allah jalla wa ala da suke nuna rububiyarsa da ba wanda yake da iko a kansu kuma da yawa mutane suke shirka a kansu saboda jahiltarsu. halitta da azurtawa da rayarwa da matarwa su ne aka ambace su a nan babu mai yin su sai Allah jalla wa ala kuma sanin wannan da lura da shi shi ne zai sanya ka san girman Allah kuma babu wanda zai zo ya maka ya wasa da kwakwalwarka ya ce yana da iko akan yi maka wani abu wanda yake kasan ba shi da iko a kansa domin da zai yi ya yi makansa mana Ko abin mamaki yawa yawan waɗannan wanda suke cewar wanda suke zuwa wajen bokaye wanda suke ce musu za su biya musu za su kawo musu biyan bukata da sauransu sai ka tsaya ka duba ka gani kan cewa shi wannan bokon wai shi ne sa bai makansa ba amma basirar ta shi idan da zai sanya maka ta samu mulkin shi ya nema mana shi baya so ya zama gwamna ko ka baya so ya zama to shugaban kasa ko dan majalisa ko baya so ya zama to chairman din jam'iyya to me zai sa ba zai yi kansa ba idan har shi ne yake da iko da zai kawo maka amma basira ta toshe saboda ne saboda rashin imani saboda rashin imani inda sun gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk sun huta to shi yasa sai Allah ya ce bal aktharuhum la yaqulun bar mafiya yawan su ba sa hankalta wato ba sa amfani da hankalinsu don haka suke tufta da warwara shi hankali idan Allah bai haskaka shi da hasken imani ba to ba zai yi abinda Allah ya ba zai yi abinda Allah wato ya gina shi ya halicce shi a kansa ba Allah ya halice hankali a kan cewar yemu zuciya yamu son rai linzami to amma idan Allah bai karfafa shi da hasken imani ba ba zai iya yi ba akwai mai wa'azi da Allah ya sa a cikin zuciyar kowane ɗan adam mala'ika ne wanda koyaushe in ka zo za ka yi abin da ba daidai ba zai ce maka kai ka ji tsoron Allah kar kai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali yace misalin tafarki mai ta hanya mai kakkiya hanya addini daidai shine ita ce wata hanya mai kakkiya a gefen hanyar akwai bango guda biyu a jikin kowane bango akwai kofofi rufe da kowaɗanne ƙofofi akwai labule a bakin hanyar akwai makirayi yana cewa ya ku mutane ku zo ku shigo hanyar Allah a kan hanyar akwai kuma wani makirayi idan ya ga ka buɗe labulen nan za ka fita zai ce bawan Allah ka ji tsoron Allah kan ka in ka fita za ka halata. yace to wannan hanya ita ita ce siratul lahil mustaqim hanyar Allah mai kaiwa zuwa ga aljanna waɗannan garu guda biyu sune iyakokin Allah waɗannan kofofi sune maharimullah ayyukan haram wanda da su ake ake keta iyakokin Allah mai kira a bakin hanya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kiran mutane su shiga addinin musulunci mai kira a kan hanya a doron hanya da in za ka buɗe labule zai ce ka ji tsoron Allah shine mai wa'azin Allah da Allah ya sanya shi a zuciyar kowane A kan kowane mutum Allah ya sanya shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce rai tana da abin da yake zuwa mata na tasirin tunaninta daga bala'ika da kuma wanda yake zuwa mata daga shaitan to hankali in ya karfafa da wato wa'azin wannan bala'ikan to shine zai yi ma ransa linzami ba zai je abin da yake na sabo ba to shi yasa masu imani su ake sifantawa da ma'abuta hankula masu hasken hankali don suna ganewa suna amfani da hankalinsu su ƙi wato su sanya hankalin ya hana zuciya ta ba abin da take so in wannan abin da ya kai zuwa ga halaka to wannan allah maɗaukakin sarki da ya ce bal aksaruhum la yaqilun wannan zaburarwa ne akan mu da amfani da hankalinmu wajen gano ayoyin da Allah ya sanya mana kuma musamman koyaushe ina janyo hankali nakan kawo ta fuskan misalai a cikin irin wayannan majalisai kan irin tasirin waya dinnan ba wani abu bane saboda ganin yadda take mana hijabi daga wato mu samu amfani da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bamu ba yadda za ka yi amfani da hankalinka yadda kake so ka rinka izina kana lura idan ya zamanto ka riga ka mayar da rayuwarka ka riga ka zamanto addict din waya kullum ka shagaltu da ita ba za ta sa ka ke tunani ba ba za ta baka ke tunani ba to sannan Allah ta'ala ya ce وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان Allah Ta'ala ya ce wa وما hayatu duniya, ita wannan rayuwa ta duniya ba komai bace illa wargi da wasa wa inna daral akhirah rayuwar lahira lahiyar hayawan wallahi ita ce rayuwa wadda take ta dindindin laukanu ya alamu da a ce sun kasance suna sanin wannan wato wannan rayuwar duniyar da ita ce ta sace ma mutane zuka kwakwalansu har suka zamanto aksaruhum la yaqilu mafi yawansu ba sa hankalta ba sa amfani da hankalinsu to ita wannan rayuwar duniyar fa ba komai bace sai wargi Allahu shine wato dukkan abin da zaka yi wanda yake zaka zaka hutar da kanka ka wato kada ka wahal da kanka ka cinye lokaci da shi ka cinye lokaci da shi wanda babu wani abun amfani a bayansa kamar mutum ya tafi farauta shi ba ba cin abincin ba ba ba wannan ce sana'arsa ba yana da abincinsa watakila ma yana da yana da na dabbobi wanda kawai kullum yake so za a iya yanka masa akuya ko rago amma sai ya tafiye kwana da kwanaki yana neman kurege guda ɗaya in ya kama kuregen nan ka ga an zo an yi a yi hema a zo a ce za a yi gashi a ci kurege bayan saniya ma za a iya yanka masa to wannan shine ainihin wargi shine lahau babu wata ma'ana a cikinsa kamar yana daga cikin wargi ka ga mutum ya kashe maƙudan kuɗi ya tafi barcelona domin ya je ya gala liga wargi kenan in ya je a zai samu wani zai da za su shigo masa wani kasuwanci zai yi sai ma dai ya kashe babu wata fa'ida sai dai kawai yana son ya yi wannan kuma ya kashe lokacinsa ya yi nishaɗi ya yi wannan to duniya haka take wallahi shi abin da ba shi da wata ma'ana la'ib an ce an ɗauko shi ne daga lu'ab yawu miyau saboda yara ƙanana kullum suna zubar da miyau abinda yaro yake yi to ne la'ib yaro bai sanye wani abu da gaske ba shi komai wasa ne sai ka ji iyaye in za a yi ma yaro fada kai komai wasa ne a wajenka to dama yaro ne zai komai wasa ne a wajensa shi yasa ya zamanto yara to shine ainihin la'ib to rayuwar duniya kenan wato babu wani abu wanda yake na hakika na jid a cikin rayuwar duniya kai ta abu kana nuna kan cewa kai a kai wani ne kai wani ne bayan kuma kai hakikatan kai ba komai bane sai ka mutu sannan za a ji gaskiya shi yasa sai Allah ya ce wa inna daral akhira gidan lahira lahiyal hayawan shine rayuwa domin a gidan lahira za a baka karfi karfi wanda ba ka taba tsammanin ka ba Allah madaukakin sarki yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗan aljanna za su shiga aljanna a bisa asalin halittar annabi Adam tsawon sa a sama jira'i 60 mita 30 saboda ka in karfi ne ka samu karfi babu ciwon kai a can rayuwa ce wanda babu ciwon kai babu majina mata ba ka al'ada ba kazanta duk wani abu na tsangoma babu shi babu tsufa na'am babu tsufa ka ji da ike ka toho tsufan ba ka ji an kwance maka noti nan an kwance maka noti can babu wannan saboda haka rayuwar wannan in ka san wannan wato wannan yana nuna mana kan cewa Allah bai yi mu dan duniya ba Allah bai yi mu dan duniya ba domin mun zo duniya ne dan kawai Allah ya jarabta mu jarabawa Allah yake mana amma Allah bai yi mu dan duniya ba inda Allah ya yi mu dan duniya to da Allah ya sanya ginin jikinmu sai ya to gini ne na mudawwama amma Allah bai yi ginin jikinmu dan mu kai ba ma dan mu ni'imtu a duniyar ba tunda zaka zo ka gama ka kai ƙololuwar arzikin da zaka samu da ƙololuwar ka amma babu wani abu na duniyar da kake jin ka. akwai shugaban bankin national commercial bank albankul ahali abokin marigayi sarkin saudiya sarki fahad ibn abdulaziz allah ya ji kansa abokinsa ne kud da kud wannan bawan bankinsa shi ne kowanne girma a kasar saudiya yanzu mai da shi bankin musulunci a lokacin a ya rasu shi ma allah ya ji kansa zai tara mutane a yi liyafa gagarumin liyafa dukkan nau'in nama akwai shi ba ma kawai wai raƙumi da naman sa da naman rago da aka saba ba da naman jimina ma da naman barewa nama iri-iri tsuntsaye iri-iri haka za ga an zo an sa su gayyaci mutane suna cin abinci suna shan lemo iri-iri da 'ya'yan itatuwa iri-iri shi kuma yana kallon su kawai ba zai iya ci ba gurasa kawai yake iya ci gurasa gaya ita ce kawai abin da yake iya ci yana kallon su yana sha'awa kuma ji shi ya hada wannan to wannan ba zai zama mana abin izina ba Allah bai yi mu don wannan duniyar ba rayuwar lahira ita ce a can rayuwa take saboda haka in karfin ne a can Allah ya tanadi in lafiyar ce a can Allah ya mana tanadi to wannan ai shi zai shi yasa Allah yake lauka kanu alamu iman ma da sun kasance suna sani da sun kasance suna sani to da ba su fifita duniya akan lahira ba wadda take ita ce ainihin rayuwa to sannan Allah ta'ala ya ce ركبوا نجاهم إلى البر معهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس عظيم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فالله مدعوككين سركي yace fa idza rakibu fil fulki to idan suka hau cikin teku a idan suka hau cikin wato jiragen ruwa wato a cikin teku da Allah mukhlisina lahu din sai su rinka roƙon Allah sai su roƙi Allah suna masu tsarkake addini a gare shi wato suna masu tsarkake addu'a a gare shi shi kaɗai suke roƙo ba sa roƙon wani gunki tare da shi falamma najahum ila albar yayin da kuma ya tsirar da su ya zuwa ga tudu wato suka fito daga cikin teku din ba su nitse ba suka kaima wato a masaukin su suka kaima suka kai ya zuwa ga inda suke niyyar zuwa idahum yushrikun sai ga su suna shirka da Allah wato ba ma ba sa suna isa sai su manta kan cewa aikin kira Allah shi shi kadai sai ga shi suna bauta wato suna shirka da shi yakfuru bima atainahu do suna yin wannan domin su butunce daga abin da muka ba su na ni'imar tsirarwa wato sun manta da cewa da fa Allah suka nema sun manta da ni'imar da Allah ya musu ta tserar da su wal yatamatta'u kuma domin su ji dadi dan kadan akan abin da suke na bautar na yin shirka din to Allah yake fa sofa ya alamu da sannu za su sani wato da sannu za su san akibar su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a amintum an yaqtifa bikum janibal barri auyur yursila alaykum hasiban sun malata kunu la'an yursila malata hasiban hmm? lakum alaina wakila to da kuke yayin da kuka zo kuna tsammanin ƙasa ba za ta kisfe da ku ba ko kuma ya aiko muku ruwan duwatsu daga sama sannan ku rasa wani madogara a gare shi am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila alaykum qasifan min ar-rihi fa yughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a ko ko kuna za ku aminta cewa ya sake mayar da ku yanzu kun tsira kun ce eh shikenan kuma kun koma hadda tafi ana ta tafi kuna ganin mutane idan idan pilot yake kyawun sauka a jirgin sama sai a yi ta tafi wai ya iya a ce almuri har a faɗa ma waɗansu za su wani ce wani zagi wai ya iya an manta da Allah bayan da an shiga cikin turbulence sai a yi ta tafi to kuna tsammani shi nan ba za ku sake dawowa ku sake shiga cikin jirgi ba za ku sake haɗuwa da Allah ai shi yace am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko kun aminta cewa ba zai mayar da ku ba wani karan kuma fayurtila alaikum qatifan min ar-rih sai ya aiko muku da iska mai kararre abubuwa fayurtila alaikum qatifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum ya nitsar da ku saboda kafircin da kuka yi mutunce ma ni'imar da kuka yi thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ba za ku tambaye ba za ku samu wani mai bibiya ba ya je ya ce me yasa ake muku haka ya je ya ce ma Allah me yasa ka halakar da su ina za ka samu wanda zai yi ma Allah wannan bayani to ne Allah ta'ala yace fa ya ya'lamu da sannu za su sani da sannu za su san akibar su tunda Allah madaukakin sarki ba za ka tsere masa ba to sai kuma Allah yace awalam yarau anna ja'alna haraman amina to shin su mushrikan mutanen Makka musamman wannan su aka fuskanta da wannan magana sun ba su gani ne cewa mun sanya harami amintacce wato ma'ana harami tsararren waje da aka iyakance shi domin tun a jahiliya an san iyakokinta ko ba a wasa da wannan an san iyakokinta tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kira musulunci ta kawo shi ba kaddarar Allah ce haka Allah ya kaddara cewa ga iyakarsa a hanyar Jidda ga iyakarsa a hanyar Madina ga iyakarsa a hanyar Ta'if ga iyakarsa a hanyar Yaman duk wuraren kuma yanzu kun ga hukumar Saudiya ta sanya alamomi hududul haram sun sanya su a ko'ina a hanyar jidda kana gani daga ka wuce wannan kofar mai ƙur'ani a buɗe nan kana hawa kan tudu za ka ga hududul haram da sun ɗauka daidai wannan kofar ne shine haddin haram ɗin sai wanda suka san ainihin iyakar suka nuna musu sai ya zamanto cewa kawai wannan ta zamanto kawai ado ce amma ainihin haddin haramin in yana can gaba to Allah ya ce ba ta gani mun sanya iyaka ta harami wato tsararren waje aminan amintacce da ba a kwace a cikinsa ba a ta'addanci a cikinsa hatta mutum zai ga wanda ya kashe ɗan uwansa ko mahaifinsa amma ba zai ce sai zai ɗauki fansa ba sai ya jira sai ya fita daga harami sannan ya nemi ya to sun san wannan wayu ta an-nasu min hawlihim kuma gashi ana kauce mutane a kewaye da su ana kashe waɗansu ana mayar da waɗansu bayi garuruwa da suke kewaye da na larabawa al'adar su kenan don larabawa ba kasuwanci suke ba ba noma suke ba in da kamar mutanen madina da suke zauna a waje wanda yake akwai wuraren ruwa ba noma suke yi ba aikinsu kawai kwace wannan kabilar mai karfi ta je ta kai hari wajen waccan kabilar ta kwashe dukiyarsu ta kwashe matansu da 'ya'yansu a mayar da su bayi amma makka ana cikin wannan makka ba wanda ya isa wannan ba fa shari'a ta Allah amma Allah ya sanya yayi wannan ni'imar da mutanen masa kuma su ne aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su to sai Allah ya ce yanzu ba sa duba da wannan cewa mun sanya musu tsararran waje ne aminci kuma mutane ta ko ina ana karkashe su ana kwakwace musu dukiya to sai Allah ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun da ƙarya suke imani kuma da ni'imar Allah suke butulcewa wato ƙarya a nan shine gumaka domin ba gumaka ne suka sanya makka ta zamanto harami ba su akan kansu babu wani gunki da za a ce wannan aikinsa shine ya sanya makka ta zama harami ba a cewa idan ka taɓa wani ɗan harami hubal zai same ka ko zulhalafa zai same ka ko wani gunki lata manata da uzza za su same ka ba sa faɗan haka sai dai ce za ka gamu da Allah in ka keta harami za ka gamu da Allah sun san Allah ne ya sa to yanzu sun ga wannan kiri-kiri amma kuma suke butulce ma Allah suke imani da abin da yake shine albafin batil wato shine gunki to sai Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba لما جاء رحمة للكافرين والذين جعلوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين to to yayin da Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wa yafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah au kadzaba bil haqqi lamma jaa ko ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo maka alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu ba matsuguna matattara a cikin jahannama matattara bata kasance ba ga kafirai a cikin jahannama ta kasance wato bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wato dalilai akan tauhidinsa kuma ya bayyana butulcin mushrikai akan abin da suke yi to sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna ya faɗi kuma hukuncin duk abin nan da suke yi ba wani abu bane illa ɗayan biyu in ma ƙirƙirar ƙarya su jingina ce zuwa ga Allah shine addinin ƙarya da suka ƙirƙiro da suka ce shine addinin iyaye da kakanni suka fitar da ƙa'idodinsa da dokokinsa da ayyukan da ake yi a cikinsa na ibadar ƙarya na biyu kuma shine ƙaryata gaskiya sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu to Allah ya ce ba wanda ya fi wannan zalunci domin wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ce zuwa ga Allah to ba wanda ya kai shi zalunci ba wanda ya kai shi zalunci domin ya yi ma Allah ƙarya ka rasa wanda za ka yi ma ƙarya sai Allah dukun ga kwanaki ba an je an kamo wani ba da yake ƙarya yana cewa shi ne shugaban ƙasa yana cewa yana damfara da cewa shi ne shugaban ƙasa to ka san yayin da jami'an tsaro suka danke shi ba su masa danka ta sauki ba ya rasa wanda zai makarya sai shugaban kasa ya rasa wanda zai mashigar burtu ya ce shi shi ne sai shugaban kasa ka san wannan ya ɗauko dalaba ga mu to ina kuma ga wanda ya yi ma'alla ina kuma ga wanda ya yi Allah ya rasa wanda zai makarya sai Allah shi ya sa abu hirakal ya ce ma abu sufiyan shin kun kasance kuna zargin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance kuna zarginsa da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa suka ce a'a ai ce masa muke ma al'ani saboda tsananin gaskiyarsa sai ce to ai ba zai bar yi ma mutane ƙarya ba ya je ma Allah ƙarya ba ya yi ma wani mutum ɗan adam ƙarya ba sai ya tsallake yan adam ya je ma Allah ƙarya sai ce ba zai yiwu ba to haka wannan shine aiki da hankali wannan shine aiki da hankali ba zai yiwu ba a ce annabi da yake ta cewa annabi ba ina nufin sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda yake da sifar annabci ya zo ya ta maganar kan ai gaskiya ai gaskiya ai gaskiya amma shi kuma ƙarya yake yi ba ka taɓa samun wannan ba za ka taɓa samun wanda zai tsaya kan ya ce a yi abu amma shi kuma bayi yake ba sai ya tozarta sai ya kunyata sai an gane kan cewa wannan abin nasa fa duk ƙarya ce domin shi da yake cewa a daina ƙarya babban makaryaci ne to ɗaya kenan to babu wanda ya kai zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya sanya ta ga Allah to zaluncinsa shine ya ma Allah ƙarya zaluncinsa kuma ya batar da mutane domin ya faɗa ya ce ga abin da Allah ya ce bayan kuma Allah bai faɗa ba ya ce ga abin da Allah yake so bayan ba shi Allah yake so ba ya ce ga addinin Allah bayan ba shi ne addinin Allah ba saboda haka babu zalunci irin wannan don haka idan a cikin abin da ya zo ya faɗa akwai cuta kamar ya ce kenan Allah ya ce a yi cutar kamar yadda yahudawa suka ce idan suka yi mu'amala da wanda ba yahude ba in sun cuce shi ba komai ba ne kaga kenan sun ce Allah da ya yi saukar da addininsu Allah ya ce a cuci wanda ba yahude ba to wannan me ya kai shi zalunci saboda haka kashi ba yahude in ya tashi mu'amala da kai in kai ba ba yahude bane ba ruwansa dan ya cuce ka saboda kai baka cancanci ai maka adalci ba Allah zai yi wannan kuma a danganta wannan ga Allah to me kai me yafi wannan zalunci babu ko kuma ya karyata gaskiya yayin da ta zo masa gaskiya yayin da ta zo masa ya san gaskiya ce amma ya ce ba zai yi ba to wa yafi wannan zalunci domin ya riga ya zaɓi hanyar cewar ba zai yi daidai ɗin ba to rashin daidai kuma shine rashin adalci saboda haka babu wanda ya kai wannan zalunci irin wannan domin ya bar adalci da sani ba wai saboda wani abu ya shiga duhu a gare shi ba to wannan shine halin wato kafiran makka sun kirkiri ƙarya sun jingina ta zuwa ga Allah sun ce addinin da suke yi shine addinin Allah sun ce waɗannan ƙa'idodin da suka fitar duk sun dangana shi zuwa ga addinin Allah sun kira makalla Allah ƙarya kuma gaskiya ta zo musu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce gaskiya yake faɗa ba ma ƙaryata ka amma kuma suka ƙaryata shi suka ƙaryata gaskiyar yayin da ta zo masa to wanda ku ya zamanto babu wanda ya kai shi zalunci me sakamakonsa me ya cancance shi ga sakamako Shi ne sai Allah ya faɗa ya ce alaifa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin jahannama ba wato ba akwai akwai mazauni matattarar da ta dace da ta tabbata ga kafirai irin jahannama babu to wannan ya nuna ba su da wani sakamako da ya cancance su illa azabar wutar jahannama saboda haka idan ma kana tunanin irin azabar da Allah madaukakin sarki yake faɗa zai yi makafirai a cikin jahannama kana ganin tsananinta to kuma ka duba girman zaluncin da suka yi da irin yadda wato suka sanya mutane a cikin halaka karni bayan karni karni bayan karni da yanda sakamakon abin da suka yi abin da ya kai ya zuwa ga wahalhalu da bacewar mutane da haramta musu samun rahamar Allah sun haramta musu bin annabi sun haramta musu hanyar da za ta kai su ya zuwa ga tsira su shiga aljanna saboda haka ba abin da ya cancance su irin wutar jahannama shi yasa Allah ya ce alika fi jahannama maswan lil kafirin Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ya rufe surar da bishara ga muminai bayan ya faɗi halin waɗannan da suka cancanci sakamakon jahannama sai Allah ya ce wallazina jahadu fina waɗanda ku suka yi jihadi domin mu wato akan tafarkin mu wato akan haƙƙin mu wato domin mu ba tare da sun yi shirka ba lanahdiyannahum subulana mu kuma wallahi za mu shiryar da su hanyoyin mu wato hanyoyin da za su kai ya zuwa gare mu wato subulus subulus salam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ah, ah, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam Allah yana yana shiryar da da wannan hasken shine na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirya da duk wanda ya bi tafarkin yardarsa ya zuwa ga tafarkan aminci wato addini ɗaya ne amma hanyoyin aminci su ne ayyukan ibada daban-daban na wajibai da mustahabbai da kuma sunnoni wanda kowanne daga cikinsu zai kai ya zuwa ga aminci yanzu kamar yadda hanyoyin abubuwan da Allah ya sa a cikin watan ramadan ga azumi ga sallar dare ga karatun alkur'ani ga birru ga ciyar da mai buɗe baki ga isani ga sada zumunci ga kyautata ma iyaye kowanne daga cikinsu hanya ce daga cikin hanyoyin Allah to duk wanda suka yi kokari don taimakon addinin Allah Allah ya ce za mu shirya da su ya zuwa ga tafarkinmu to wannan shine ake cewa wato ayyuka nagari suna kaiwa ya zuwa ga waɗansu ayyuka nagari kamar su kamar yadda kuma ayyukan saɓo suke kaiwa ya zuwa ga sabo babba saɓanin wanda ma mutum ya fara shi to amma to kuma a cikin ayyukan babu kamar aikin jihadi jihadi abinda ake nufi ba wai kawai sai jihadi ya ɗaukan karfakali ba duk wani kokari da aka saboda Allah jihadi ne domin asalin ma'anar jihadi kokari to duk kokarin da mutum yayi dan Allah wanda ya hada yana daga cikin jihadi din wato neman ilimi da ya hada shi da kuma kiraye zuwa ga Allah ta hanyar wato da alkalami da harshe domin mutane wato su so Allah su san Allah su so shi su bi shi su san Allah su so shi su biyayya a gare shi wannan duk wanda suke kokari don wannan to Allah ya rantse cewa Allah ku zai shirye su tafarkinsu su kuma ka duba ka gani duk waɗanda suka rayu akan kokari don taimakon addinin Allah yanda Allah madaukakin sarki ya yi musu to a cikin wannan bishara ce ga muminai akan cewa kokarin da suke yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai shirya da su tafarkansa kuma haka Allah ya Allah haka ya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su suka zamanto a immatul huda suka kafa garuruwa suka kafa addini suka bude duniya Allah ya mallaka musu kasa kuma da Allah ya mallaka musu kasar suka tsayar da adalci suka tsayar da bautar Allah suka tsayar da sallah suka ba da zakka suka yi umarni da kyakkyawa suka yi hani ga barin mummuna kamar yadda yace alladina in makkannahum fil ard aqamu as-sala wa atau az-zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi afifatul umur to alhamdulillah mun zo karshen wannan sura mai albarka wa inna allaha lama al-muhsinin ahsan barakallahu fi wa inna allaha lama al-muhsinin kuma Allah wallahi yana tare da masu da masu kyautata aiki wato masu kokari akan sha'anin Allah to sune masu ihsani sune masu kyautata aiki ba waɗanda wani ya zayyana ko wata jarida ko wani a ko wani marubuci yace ce waɗannan su masu kyakkyawan aiki ba waɗanda Allah ya faɗa kan cewa sune masu kyakkyawan aiki to su masu kyakkyawan aikin a wurin Allah kuma waɗannan su ne wanda yake alladina jahadu fina masu kokari a cikin sha'anin Allah to Allah ya rantse cewa lalle Allah yana tare da su wannan ma'iyyar da cewa Allah yana tare da su wato yana tare da su da taimakonsa da nasararsa wannan karfafawa ne ga zukatansu ga zuciyar dukkan wani mai kokari akan sha'anin Allah wannan yana karfafa zuciyarsa da kan akan cewa ya san cewa Allah yana tare da shi duk wanda ya san cewa Allah yana tare da shi to ko babu yadda za a yi galaba a kansa shi yasa za ga sun tashi kamar rabi'a ibn amir da ya je fadar sarkin rum da aka kira shi ya tafi akan wani ɗan dokinsa ɗan ne da tsummo kara a jikinsa shi kwamandan farisa rustum an shimfiɗa yana kan karaga sai an taka matattakala 300 za a kai wajensa kuma an shimfiɗa kafet na siliki a kai rabia ibn amir ya soja takobinsa yana cakar silikin aka ce sai aka yi masa ihu aka ce sojoji aka yi masa ihu cewa ya za ka yaka za ka je wajen general kana cika ya ce kuka ce na zo in ba ka sai in tafi a ta shi shi kadai duk wannan rundunar ba su cika masa ido ba ba su yi masa wani ba abin da ya mayar da shi ya ji kan cewar shi ba shi da iko ko shi wulakantacce ne ko shi kaskantacce ne sai da ya je rusu ya ce me ya zo da kai ya ce mu mutane ne da Allah ya aiko mu butar da al'umma butar da mutane daga takurar duniya zuwa ga yalwar duniya da lahira daga zalincin addinai zuwa adalcin musulunci daga bautar mutane zuwa bautar ubangijin mutane to wanda ya san cewa Allah yana tare da shi to ba zai ji tsoro ba to wannan ayar tana daga cikin abin da yake karfafa mumine kan cewa su san Allah yana tare da su saboda haka tunda dama surar ta sauka ne kafin hijira zaburarwa ne da ɗaura zuciya da ƙarfafa zuciya a kan su fuskanci duk abin da za su fuskanta na wato gwagwarmayar yin hijira da wahalar barin ƙasa da kuma ka je baka san inda za ka faɗa ba baka san ina za ka shiga ba to ka san Allah yana tare da kai shi yasa matafiyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa a cikin addu'ar da zai yi yace Allahumma anta sahibu fi safar Allah kai ne aboki a cikin tafiya wato tunda in kai tafiya baka san ina zaka shiga ba baka san ina ka fuskanta ba to ka zaman to Allah na tare da kai to Allah madaukakin sarki ya kasance tare da mu to alhamdulillah na'am wannan aya bata keɓanta da sahabbai ba Allah ai kaga cewa walladina jahadu fina wanda duk suka yi jihadi domin mu a cikin sha'anin mu inji Allah ai fi haqqina ma'ana fina fi haqqina akan haƙƙin mu wanda duk yayi ƙoƙari domin abin da yake sha'anin Allah ne ƙoƙari akan addinin Allah ƙoƙari akan abin da Allah yake so hatta masu kai komo akan taimaka ma mabukata zawarawa da marayu da 'yan fursuna da sauran waɗanda suke suke buƙatar taimako masu buƙata ta musamman in dai suna yi saboda Allah da ikhlasi suke don Allah suke yi ba don kuɗi ya rinka zuwa musu daga Europe ba ba don su rinka samun hanya da za su samu abubuwa suna suwa musu daga usaid da wane ne da sauransu ba sun yi don allah to suna cikin wallabi na jihar dukina to kuma ana kaunar cewa allah maɗaukacin sarki zai shirya da su ta farki madaidaici ballantana kuma waɗanda suka tsaya a kan wato yada addini da karantar da shi da karantar da alkur'ani da karantar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu a cikin su alhamdulillah awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina adada ma khalaq wa adada ma yuhibbu wa yarda muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rayar da mu har muka zo Ramadan din wannan shekara muka bude wannan majalis na tafsirin alkur'ani ran ɗaya ga watan ramadan kuma yau 28 ga watan ramadan muke rufewa muke kuma fata muke kauna daga Allah maɗaukacin sarki ya sake nuna mana wani ramadan ɗin domin mu ɗora akan inda muka tsaya an yi mun yi wannan tafsiri daga suratul nam zuwa yanzu suratul ankabut mun yi izuki biyu da rubi'i ɗaya da rabi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya ba mu tsawon rai yadda za mu samu mai hatamar alkur'ani an yi wannan karatu da aka yi ya sami taimakawa da hinuntawar bayan Allah masu yawa kuma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya musu kyakkyawan sakayya akwai masu za mu fara tun daga masu hidimta ma abubuwa da ake a masallacin tun daga wato na'ibai malam ali abdulkadir da malam aminu adam da ladani malam ismail muhammad shu'aib da malam ishaq buwala Allah ya saka musu da alkhairi da sauran ma'aikata na alfurkan wanda ya hada da wato masu gadi da masu sharan masallaci da masu wanke banɗaki wanda hadda su kuma akwai kamfani wanda dama in ramadan ya zo yake turo ma'aikatansa suna shiga cikin harkar shara da wanke banɗakuna duk allah ya saka musu da alkhairi domin hakika inda matsuguni bai zamanto saman samamme ba wajen <clears throat> zaman wajen ba zai yiwu ba akwai kuma waɗanda suka tsaya a wajen ba da a wannan hidimar da jikinsu da lokutansu wato 'yan uwanmu 'yan samari 'yan hisba da ba sa bacci kullum muna ce musu kurinka bacci kurinka bacci amma ba sa bacci allah ya saka musu da alkhairi kuma sun tsaya a kan tsare mu da tsare dukiyoyinmu da kuma tsara fitar da tsare-tsaren yadda a sufurin motoci da shige da fice a cikin wannan masallaci za a yi shi cikin tsari wanda wannan yakan sanya su su samu saɓani tsakanin waɗansu waɗanda suke zuwa to sai su ɗauki haƙuri yana daga cikin wallabi na jihar dufina wanda suke ƙoƙari saboda mu a sai in Allah yadda ku nemi lada wajen Allah jallawa wa ala ku yi haƙuri waɗanda kuma aka ɓata musu akan abin da suke yi su ma ya kamata su fahimta cewa su yanda kuke ganin abu daban da yanda shi mai zuwa yake gani shi mai zuwa yana ganin maslahar kansa ne su kuma suna ganin maslahar kowa da kowa ne to saboda haka kai abin da kake gani shine maslahar ka ba lai ta zama to ita ce sauran maslahar mutane ba dan haka in an saba maka a cikin wannan ya kamata ka fahimta ka gane cewar an yi haka ne domin maslahar ka daga cikin waɗannan hadda yan hizba mata wanda hukumar hizba ta turo mana Allah ya saka mu DJ na hisba da muke masa magana ya turo su kuma sun taimaka da kuma a a wato manya mata da suke zaune a cikin masallacin da shi ma sun yi bakin kokarin su wajen wato nusantar da yan uwanmu mata sannan a daga cikin waɗanda suka hidimta ma wannan karatu akwai bayan Allah da wato suka taimaka mana da injin janareta sabo kar wanda muka ringa amfani da shi kuma wannan bawan Allah cikin taufikin Allah ya siyo mana sababbin AC aka sanya bayan shi akwai kuma daga cikin 'yan uwanmu ma wanda kullum muna tare da shi a wannan majalisin ya kawo tun kafin nan AC wadda take kaliman eh, saboda ina wani isa su sani alhamdulillahi to wannan kamar yadda suka sanyaya mana masallacinmu muna ƙara roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanyaya musu kabarinsu da nasu da na iyayensu da na zuriyarsu da ahalinsu akwai waɗanda kuma suka yi ɗawainiyar kawo makamashi diesel hmm, wa ma adraka ma diesel yadda diesel ya zamanto da tsadarsa amma ba mu taba bari diesel ya yanke mana ba akwai waɗanda suka turo waɗansu tun farkon azumi suka turo gudunmawarsu na wannan diesel ɗin kuma waɗansu akwai wanda daga an masa waya cewa diesel ya taso karewa sai ba da oda kan a kawo su Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda suka yi wannan kokari muna roƙon Allah ya zamanta wannan sanadiyar haske ne ga kabarinsu domin sun haskaka mana ɗakunan Allah Allah ya sa cikin lokacin nan da muke tafsiri da kuma lokacin da muke yin sallar tarawih da tahajjud muna yi a cikin muna amfani da dizel din nan dare da rana Allah ya saka musu da alkhairi kuma wannan wata alhamdulillah kamar bara yadda muka gani da kuma bara waccan bayan Allah masu hannu da shuni sun yi kokari wajen wato a taimaka ma bayan Allah da abinci da kayan abinci to alhamdulillah a nan dai mutane da dama sun ga yadda a cikin wannan watan ake ta raba kayan abinci wanda bayan Allah suka rinka turo da kayan abinci aka rinka rarrabawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa daga gare su kuma Allah ya sa sanadiyar wannan jin kai da aka yi ma bayan Allah Allah ya sa ya zama to sanadiyar saukar jin kansa a gare mu a cikin wannan al'umma ta sannan akwai waɗanda suka hidimta ma wannan karatu tun da aka fara ta hanyar wato ɗaukan karatun da kuma yaɗa shi ga sunan waɗanda suke kullum suna tsaye akan ɗaukan karatun sannan kuma su zauna su tantance shi a yada ma duniya akwai gidan rediyon gidan talabijin na afirka tv wadda take ɗaukan karatun mubashara akwai kuma facebook wanda mubarak yake wanda yake sanya shi shi ma mubashar ake samu wanda sanadiyar wannan mutane daga sassa daban-daban na duniya waɗansu daga china waɗansu daga netherlands waɗansu daga belgium waɗansu daga australia waɗansu daga ingila waɗansu ma a cikin nan nigeria inda ba a babu zancen rediyo ta kai musu karatun alkur'ani duk suna samu waɗansu a kalaba da port harcourt da lagos da sauransu duk an samu yada wannan mutane suna bibiyar wannan karatu a wannan lokaci kamar yadda muke a nan waɗansu ma yayin da suka tafi umra haka suka rinka ci gaba da bibiyar wannan karatu albarkar wannan kokari da suke yi ina roƙon Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma suka ɗauki ɗawainiyar samun musu data da bayar da gudumawar yadda za a rinka streaming da yadda za a yi a hidimar ɗaukan karatun da kaiwa kafafun yaɗa labarai su ma Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya musu albarka a cikin dukiyoyinsu sannan wato an yaɗa karatun ta facebook da ta website da ta twitter da a youtube da telegram da instagram da kuma whatsapp ta durusul furqan da kuma a eh, durusul qur'an al-furqan durus al aka ya aka rinka yada shi duk wannan an yi ne da albarkar wato abubuwan da ake dauka da kuma data da ake saya alhamdulillah akwai bawan Allah da yake turo data din nan duk wata sannan haka aka yada a Africa TV a live aka rinka yi lokacin da ake lokacin ake yadawa da sunna tv daga biyar zuwa shida da artv ta kano akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu wanda ya ɗauki nauyi ɗaya daga cikin 'yan majalisarmu allah ya saka masa da alkhairi shi ya ɗauki nauyi da zamani tv da royal fm ta sokoto da rehan fm ta kebbi da andaza fm radio kaduna da gotel radio ta jigawa shi ma wani tsohon chairman na, na shi ya ɗauki nauyi allah ya saka masa da alkhairi da vision fm ta radio kaduna da sunshine radio ta yobe da haɗin kai fm ta maiduguri da express radio ta kano da radio jigawa da radio rahama wanda nur takakul kamfanin takakul wato inshoran musulunci na nur su suka ɗauki nauyin wannan ana aka rinka yaɗawa sha ɗaya zuwa sha biyu da gidan rediyon kano da gidan rediyon nasara da pyramid kano da vision fm ta katsina da jalla radio da rediyon freedom duk waɗannan bayan allah ne da yawansu ba san wanda ma suka ɗauki karatun ba kawai sun yi ne su suka je suka shirya da gidajen rediyon sai kawai sanar da mu aka kan cewa a rinka tura musu karatu sun yi don allah kuma allah ya sani kuma allah ne zai ba su sakamakonsu allah ya sanya shi ya zamanto sanadiyar samun arziki mai yawa a gare su kuma Allah ya sanya shi ya zamanto sanadiyar samun sadaka jariya a gare su domin duk wanda ya yada ilimi to duk wanda ya amfana da wannan ilimin ko bayan mutuwar sa ne wannan ya zamanto sadaka jariya a gare su duk waɗanda suka yi a hidima ga wannan karatu musamman a ramma malam sa'id haruna ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya albarkanci rayuwarsa Allah ya bashi albarkar alkur'ani Allah ya ji magabatansa kuma waɗanda ban ambace su ba Allah maɗaukacin sarki ya san su kuma Allah maɗaukacin sarki shi zai musu sakamako na roƙon Allah ga baki ɗaya ya mana sakayya ta alheri zan kirawo mahaifina domin ya mana addu'a sannan kuma yi addu'a to eh to eh zai addu'a ne zai addu'a eh addu'a za a yi addu'a ai sai a da so dai a yi addu'a إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي

يا حي يا قيوم قل أن يموت سواك نسألك ربنا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بحرمته انك ومكانته لديك انت كثير لنا جميع الذنوب واستر لنا جميع العيوب واستر لنا جميع الامور وتفتح لنا ابواب خيراتك وتعيننا على دينك وتجيرنا من ذلك ومنك وعذابك وبذلك انك على ما تشاء قدير بالتجارة الكبير من المولى ومن النبي اللهم ربنا إن العلم عندك محجوبا عنك ولا نعلم أمرنا أخفاه لأنفسنا وتكفرنا أمرنا فبيرنا بإحساسنا فارشدنا اللهم إلى كل الأمور إليك وأمرها عندك آية وتنفع بجاهك ولك دعوني أستجب لكم اللهم ربنا

Allah ya a in Allah ya randa aka ce an ga wata ranar idi za sallar idi a nan filin sukuwa kamar yadda muka saba muke yi insha Allah a karfe 8 za a yi bi ibnillah karfe 8 na safe kuma za a ci gaba da sallar tarawih da sallar tahajjud a yau daren 29 shi ma zai iya zamantowa ne daren lailatul qadr ba mu sani ba Allah ya bar mu kansa sani duk wanda ya tsaya waɗannan darare har da na shi 29 to ko in Allah ya da samu muwafaka da daren lailatul qadr Allah ya amsa mana idan an ga wata idan ba a ga wata gobe ba ya zamanto za a yi azumi ranar lahadi za a cika ramadan ya zamanto kwana 30 to daren 30 ma za mu yi tarawih za mu tahajjud insha Allah domin shi ma yana daga cikin ashirul a to za mu tsara addu'a saboda wannan sa'a ce mai albarka ga ta ita ce sa'ar ƙarshe ta juma'a kuma ita ce sa'ar ƙarshe ta juma'ar wannan ramadan din ina roƙon Allah maɗaukakin sarki kan ya amsa addu'o'inmu akwai 'yan uwa da dama suka turo da ai musu addu'a akwai wanda suka rasu muna roƙon Allah ya gafarta musu iyayenmu Allah ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ya inganta musu rayuwarsu Allah ya sanya albarka a rayuwarsu Allah ya inganta musu lafiyarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ya wanda suke mana wasiya ne musu addu'a addu'a a wannan majalisi muna roƙon Allah ka karɓa addu'o'in mu baki ɗaya Allah ka biya mu kowa bukatunsa Allah kai wadatacce ne ga barin bukatun kuma kai ne mai iko akan biya mana bukatun Allah ka biya mana bukatun ga baki ɗaya da duk waɗanda suka yi mana wasiya mai musu addu'a Allah iyayenmu Allah ka gafarta musu iyayenmu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka haska kabarin su Allah ka ɗaukaka darajar su Allah ka sanya aljanna makomar su Allah ka sada su da ceton manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sanya kabarin su ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka ba su ni'ima a cikin kabarin su waɗanda iyayenmu kuma da suke da rai muna roƙonka Allah ka inganta musu rayuwarsu Allah ka inganta musu lafiyarsu Allah ka sanya albarka a rayuwarsu Allah ka ka ba su lafiya Allah ka faranta zukatansu Allah ka faranta zukatansu a cikin zurriyarsu Allah ƴan uwanmu wanda suka rasu da babbanninmu da kakanninmu da dukkan ƴan uwanmu da malamanmu muna roƙonka Allah ka gafarta musu malaman mu da suka rasu a wannan shekara da kuma shekarun baya muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka darajar su Allah muna roƙonka Allah ka shiri zuriyar mu Allah ka shiri ƴaƴan mu Allah ka shiri samarin wannan al'umma Allah ka sanya su akan tafarki madaidaici Allah ka nisantar da su miyagun ayyuka Allah ka nisantar da su miyagun ƙwayoyi Allah ka nisantar da su miyagun abokai Allah ka inganta musu rayuwarsu Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka buɗe musu kofofin falalarka masu neman aiki a cikin su Allah ka ba su aiki Allah masu neman aure a cikin su Allah ka yassare musu Allah matan mu na musulmi muna roƙonka Allah ka inganta rayuwarsu Allah ka kyautata rayuwarsu Allah ka tsare su daga sharrin masharranta Allah ka sanya su a cikin as-salihatil qanitatil hafizatil ghaibi bima hafizallah Allah waɗanda ba su da aure daga cikin su Allah ka ba su mazaje na kirki Allah ka hada su da mazaje na kirki Allah yan kasuwanmu mu muna roƙonka Allah ka inganta kasuwancin Allah ka buɗa musu ƙofofin falalarka Allah ka sanya musu albarka a cikin tijarar Allah ka sanya musu albarka a cikin kasuwancin Allah yan uwan da suka tafi umra Allah ka karɓi ibadar su daga gare su Allah ka karɓi ayyukansu a Makka da Madina Addu'o'insu Allah ka amsa Allah yanda kake su lafiya Allah ka dawo da su lafiya kamfanonin da suke jigilar daukan alhazai musamman na wanda duk suka kai alhazan umra muna roƙonka Allah ka kare ka tsare kare su da tsarinka ka kare su da kariyarka Allah ka yadda suka yi jigilan nan lafiya Allah ka sa su dawo da bayanka lafiya Allah ka inganta ma Allah ka inganta ma wannan al'umma halin da muke ciki Allah ka bunƙasa arzikin wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu tsaro a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu aminci a hanyoyinmu ka ba mu aminci a garuruwanmu ka ba mu aminci a mu ka ba mu aminci a cikin gonakinmu ka ba mu aminci a kasuwanninmu Allah waɗanda suka ɗauki makami suke kai farmaki a hanyoyinmu da ƙasa da garuruwanmu Allah muna roƙonka kai mana maganin su Allah ka watsa taron su Allah ka jefa rajani a cikin zukatan su Allah ka rarraba kawukan Allah ka jefa saɓani a tsakanin su Allah ka sanya su ka sanya su ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka tarar sallada rundunoninka a kansu Allah ka ije mana sharrun su Allah ka ije mana bala'in su Allah ka amintar da mu daga wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan jaraba jarabawa Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah zaɓe da ake da muke fuskantar sa Allah ka sanya mu mu samu shugabanni na gari primary to waɗanda za a yi kwanan nan muna roƙon ka Allah ka fitar mana da yan takara na kirki Allah ka fitar mana da ingantattun shugabanni Allah kuma ka sa a yi zaben nan lafiya a gama lafiya Allah ka sanya shi ya zama to sanadiyar samun kyakkyawan mulki ne a kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah masu neman tsari masu neman taimako na sha'anin wanda abin da yake yake addaba su na sihirin masu sihiri da adawar masu adawa muna roƙonka Allah kai musu magani Allah ka ije musu waɗanda suke da larura akwai yan uwanmu wanda suke da larura ba su san abin da yake damun su ba muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah kai ka san abin da yake damun su Allah ka yaye musu wannan larura ta su mu kuma Allah ka amintar da mu Allah ka inganta mana lafiya Allah ka sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ka sanya sanya albarka a cikin ibadarmu Allah ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu Allah ka sanya albarka a cikin zurriyarmu Allah ka sanya albarka a cikin halittarmu Allah ka sanya albarka a cikin ɗabi'unmu Allah muna roƙonka ka rayar da mu akan musulunci Allah ka ɗauki rayukanmu akan musulunci Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka tsare mu da addinin musulunci muna tsaye Allah ka tsare mu da addinin musulunci muna zaune Allah ka tsare mu da addinin musulunci muna kwance Allah ka sanya masu dariya keta a gare mu Allah ka ije mana hasadar masu hasada شر ما شر da adawar اداور ما Allah muna الله ka ba mu kariya daga gare ka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك درجات العلا من الجنه اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المساله وخير الفلاح وخير النجاح النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم فرج عن المستضعفين المستضعفين من المؤمنين اللهم صرف عن إخواننا المسلمين في الهند وفي اليمن وفي أفغانستان وفي بورما وفي فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين